الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون waɗanda suke jin tsoron uƙobar Ubangijinsu wanda suka yi imani da shi duk da cewa ba su gan shi ba, kuma dangane da tashin alƙiyama su masu jin tsoro ne.